ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta otako birnin tarayya abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakca wacce matasa kwamitin wannan masallaci wato suka shirya an kwana biyu ana so a yi wannan lakca amma allah bai kaddara ba to amma komai sai allah ya yadda yau da allah maɗaukin sarki ya yadda ya amince ga mu a ina ga a cikin garin otako ina addu'a allah ya ƙara wannan anguwa albarka wayannan matasa da suka kai goro suka kai mari domin a ga an samu nasarar shirya wannan wa'azi allah ya saka musu da alkhairi kuma wani abun ban sha'awa otako ta yi babban kamu shugaban izalar gaba daya madugu uban tafiya sheikh abdullahi balalau muna tare da shi a wannan wuri trustee na wannan kungiya sarkin izalar jihar katsina babban darakta mai lura da harkokin da'awar na kungiyar ta kasa baki daya sheikh yakubu musa hassan katsina <laughs> sautin suna muna tare da shi a wannan wuri su waɗannan akwai sunansu a rubuce a constitution na izala kuma akwai sunansu a rubuce a rijistar ƙungiya da su aka yi kwanta da su aka yi kwanci da su aka kyankyashe su babu dama a ce yara ne kwana-kwanan nan suka shigo su ba dama a gaya musu haka in ka matsa mana lamba kuma sai mu lallaba wajensu mu ce ala gafarta malam wai shi wannan wai yaushe ya shigo ne Allah sai su wala bayani Allah ta'ala ya samu dace ba dogon wa'azi zan yi ba amma akwai wata matsala cikin 'yan mintoci kaɗan da nake so ne magana a kanta lakcar da an ce tsakanin magarib da isha ne muna can ofis aikace-aikace sun rike mu kamin mu ankara ashe har lokaci ya riga ya tafi kuma muna son wayannan manya-manyan shugabanni su sawa taron albarka ba za mu kama su kuma mu bari su tafi haka ba Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsu su tewa addini hidima amma abin da nake so mu dan tattauna a kansa cikin gajeren lokaci shine dogaro ga Allah shine dogaro gawa dogaro ga Allah <clears throat> domin yan izala na fahimci akwai buƙatar a ƙara yi wa aƙida ku setin hamma da gyaran kafireto ban gane cewa aƙidar har yanzu suna ɗan abin nan haka haka nan ba sai wannan yar guguwa guguwa da ta fara kaɗawa wai mutum ɗan izala ne sai bugo min waya ala gafarta malam wai da gaske <clears throat> ka ce wani wali mai ganga wani wali mai fiyano wai yana wuta <laughs> wai a sanadiyar haka Allah ya riki da halittar ka ka gami wannan tambaya ga alama bai gama gane Allah ba inda ya san wa ake cewa Allah ai wannan ajanda ma bata taso ba wannan fa makidi ne mawaki ko ba makidi bane da yan gangansa a hannu da piano dinsa yana dan mamatsawa wai sai aka ce maka saboda shi Allah ya canja halittar malamin sunna wai kuma kai abin har ya kama hankalinka wani ce malam gagara bacci ne nace dole gagara bacci a aqida ka bata zauna da kafafun ta ba inda aqida ka ta zauna da kafafun ta ai bata mata so ba ai ko buga waya ka bincika ma bai kamata kai ba ala ta malam hankali na ya tashi nace to baka rike sunna sosai ba ya hankalinka ba zai tashi ba in ka gane wa ake cewa Allah ai ya kamata ka gane ya sunnar Allah take ya Allah yake gudanar da harkokinsa ya Allah yake gudanar da sha'aninsa ai wannan ba tsarin ubangiji ba ne ko tsarin ubangiji ne ba ka tsarin ubangiji yake ba kai yanzu ka yadda wali ne mai yan ganga daga lahira ma ya yi karama ya ci malamin sunna daya amma yana duniyar mun kewaye kasar nan da wa'azi bai iya yi ba ga gingima gingiman ma da aka ce su ne manya-manyan duka mun zunguro su mun kwana lafiya sai wani dan karami karami kaga shi ma dan bid'a da yana da hankali ai ya kamata kokolo shi ta bashi sai yanzu da wani makidi ya mutu sai aka ce wai a sanadiyar sa bala'i ya same mu to in bala'i zai same mu shi wannan mai gangan da wa'annan wane ne babba a cikin su kenan kaga mai wannan yan gangan ya zama shi ne babba He ku daina bauta wa'ancan ku zo ga sabo an samu mai ganga to wannan ya nuna wato aƙida da mun ɗauka wai an ɗan gama fahimtar ta akwai buƙatar mu ɗan tsallaka gaba to yanzu mun gane akwai buƙatar mu sake dawowa page 1 Allah ka gafarta mana to ku saurara a wajen malaman aƙida tsoro ya kasu kashi uku tsoro ya kasu kashi nawa ya kasu kashi uku akwai tsoro da ake cewa kaufu sirri akwai tsoro da ake cewa kaufu shaitan akwai tsoro da ake cewa kaufu tabi'a wannan su ne kashe-kashen tsoro guda uku a wajen wa a wajen malaman aƙida tsoro da ake cewa kawfin ɗabi'a shine tsoro na ɗabi'a yanzu idan wani murtikekin ƙato wanda ya sha girki sosai ya ginu kai kuma ga kaɗan tsumburburi tsumburburi haka sai ya rutsa da kai a wani lungu ya ci kwalaka ya dunkula hannu ya ce billahi lazi ce tak in baka wan blow seven die sai kai shiru ka ƙi ka faɗa saboda ka ji me ka ji tsoro ce matsoracin banza matsoracin wubi da ka yi magana da ka ganta ya sake ke ce sai da dare ya maka ka ce to walfaru da gaggauta fararun farilla ne kai gaba me ka ji tsoro wannan tsoron kofin ɗabi'a ne baka saba wa Allah ba baka saba ba baka saba wa Allah ba idan aka samu wani azzalumin shugaba ya ce a kamo ka zai yi amfani da ƙarfinsa na mulki ya ci zarafinka ko ya azabtar da kai sai ka tsori ta ka gudu ka ji me tsoro ko fu ɗabi'a ne a ɗabi'ance wannan abin da ya kamata a ji tsoro ne ko bai kamata a ji tsoro ba a ɗabi'ance yadda Allah ya halicci dan adam na carali ya kamata ya ji tsoro a yanzu da za a samu wani katon maciji ya fasa kai wata katuwar kububuwa ta fasa kai ta faso cikin taron nan yaya kaga aljari mufidu mubtada da kabaru mubtada ba za ka tsaya ba ka saba wa Allah wani labari da ake bayarwa liman yana sallah a masallaci ya kamo suratu daha yana karantawa wato limami ne ya iya karatu sosai irin alaran nan sai kamo suratu me suratu daha yana cikin karantawa har ya iso inda aka ce wa matilka biya minika ya musa dan karanto mana matilka biya minika ya musa me ya ce? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى to ya isa ka alaran ma ya ɗauko aya yana karantawa tiryan tiryan kamar da alaran nan ya karanto wa ma tilka bi ya Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ya zo daidai fa iza tas'a ashe akwai wani kumurcin maciji wata kububuwa ta shigo masallacin sai liman ya ga kububuwa ta fasa kai sai tishi tana ainihin wato kada kai tana zara harshe to tsoro ya kama liman to sai gagara wucewa sai sarkafi a wurin yana fa iza hiya hayyatun tas'a fa hiya to cikin mamu akwai dan wani alarama alarama haka sai ya dauka tilawar liman ta tsaya ne to wai shi bari ya tara liman me ya faɗa masa aya ta gaba قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى na take wannan mamu wai zai tara liman ya ce masa kuzha wala takab liman ya shiru ya wayo ya ce kai zo kusa wala ta gaba liman ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba amma na cara mutum ya ga maciji ya kamata ya tsorita ko bai kamata ya tsorita ba saboda haka irin wannan tsoron shi ake cewa kofar ɗabi'a ba laifi ba ne annabawan allah ma suna jin me suna jin irin wannan tsoron annabi musa lokacin da fir'auna ya yi mitin da 'yan majalisarsa aka zartar masa da hukunci wanted dead or alive a je a kawo shi ko da rai ko gawarsa annabi Musa ya tsorita ko bai tsorita ba ya yi minha annabi Musa fa Jamin ha sai ya fita ya gudu hijira ya bar garin Madina ma abinda Madiyana khaifan yana mai cike da tsoro ya tarqabu ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli gaba ya kalli baya a firgice yana jira ya ji ta ina za a kama shi wannan wane ne wannan tsoron annabi ne na Allah ina fata an fahimci wannan na'am annabi Musa a lokacin da ya jefar da sanda sandar ta rikide ta koma maciji Allah ya ce falamma ra'aha an alqi asak yayi falamma ra'aha tahtazzu ka annaha ja ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين واتو ألوكا شند النبي موسى يجي فد سندسا سندسا تركي تزم مچيجيا كما تنا زابولا تنا tsalle abin da ya ba annabi musa mamaki idan da macijiyar karamar maciziya ce idan tana tsalle babu mamaki amma katon maciji kuma yana tsalle yana ya tsalle sama ya dawo wannan ya saba wa al'adar maciji da aka sani shi yasa Allah ya ce falan mara aha yayin da ya ga wannan katuwar macijiya ta hatazzu tana zabura ka anna hajan kamar irin dan karamin macijin nan mai musifa bala'i kun san shi tsalle yake yana zabura ko to amma ga ta katuwar macijiya ce ita ma tana irin wannan zaburar kai walla mudubiran annabi Musa sai ya juya da gudu walam aqib ko burki bai taka ba balle ya waiwaye ga me yake faruwa sai Allah ya ce da shi ya Musa ya kai Musa a qabil juyo wala takaf kada ka ji tsoro ana annabi Musa ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba amma abinda annabi Musa ya ji tsoron sannan gurin a ɗabi'a ta ɗan adam ya kamata ya ji tsoronsa ko bai kamata ya ji tsoronsa ba wannan shine abinda ake cewa khawfu ɗabi'a shi irin wannan tsoro a wajen malaman aƙida ba laifi bane tsoro na biyu Shi ne wanda ake cewa khawfu shaitan shi ake cewa tsoron shaitan me ake cewa tsoron shaitan ne ka gagara faɗawa wani gaskiya saboda kana jin tsoronsa wannan shi ake cewa me khawfu shaitan shi irin wannan tsoro haramun ne irin wannan tsoro menene haramun ne saboda mai Allah ya ce inna ma zalikumu shaitanu إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله مدوكين سركي إنما ذلكم الشيطان أبو سني كوي shaidan ne yukawwifu awliya'ahu ay yukawwifukum bi awliya'ihi shine wanda yake tsoratar da ku dangane da waliyansa a lokacin da ake tsoratar da sahabbai cewa kada su fito badar shekarar da ta biyo bayan an yi yakin uhudu saboda kada a haɗu da su inda aka yi alkawari a kara da kafirai cewa kafirai sun yi taron dangi sai allah ya ce to shaidan ne yake tsoratar da ku waliyansa kenan idan ka ji tsoron waliyan shaidan ka gagara faɗa wa wani gaskiya yana daga cikin jin tsoron waliyan shaidan wannan yana daga cikin dalilin da ya yasa muke addu'a maluman mu irin wannan tsoron ma kada Allah ya basu su ji kar ya zama ba za su iya gaya wani gaskiya ba matukar sun san gaskiya ce kuma in Allah ya da babu wanda ya wuce mu gaya mashi gaskiya wallahi babu wanda ya wuce kowa ya mu iya gama gaya mashi gaskiya babu mutumin da ya fi karfin maluman sunna su tsaya gabansa su gaya masa me su gaya masa abin da shi ne gaskiya maluman sunna Allah ya musu wannan baiwar sabanin maluman bidiya. malamin bidi'a buhun shinkafa kawai in kana bashi a watan Ramadan ba zai iya gaya maka gaskiya ba sai ya tsaya tsab ya kalli bakin ka ya ga ta ina ya karkace sai ya ce ai alhaji dama ta nan Allah ya ce a tofar da yawo tunda ta nan bakin ka ya karkace wannan siffa ce ta malaman bidiya ba siffa ce ta wa ta malaman sunna ba ba a toshe bakinsu da buhun sukari a Ramadan ko a ba su kujerar umra a za su iya faɗa maka gaskiya ko kai wane ne malamai suka ce irin wannan tsoro shi wannan tsoron haramun ne ɗaya daga cikin magabata yana cewa da za a ɗaga takobi za a sare kaina in na san akwai kalma ta gaskiya da zan iya faɗa kamin takobin ya iso sai na faɗa kamin takobin ya iso wannan zai nuna maka irin tsayuwar daka da maluma na sunna suke da shi ɗaya daga cikin magabata shugaban ƙasa na zamaninsa ya gayyace shi a fadar shugaban kasa, aka zo da shi ga jami'an tsaro ga sojoji sun zara ta kubba shugaban kasa ya tambaye shi ya ce ala gafarta malam wai me yasa mu masu mulki muka fi kowa tsoron mutuwa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne masu mulki sun fi kowa tsoron ga bullet proof ga tinted glass ga ss ga police ga ga ga amma kuma duka ana tsoraci ya ce me yasa mu masu mulki muka fi kowa tsoron mutuwa in malamin bida na sai ce a ah, hannun kai daidai ba ku da tsoro ai ba taba jarumi kaman ka ba malamin sunna ne ce abin da yasa kuka fi kowa tsoron mutuwa saboda kun gina duniyar ku kun rushe lahirar ku kuna tsoron kada a raba ku da ginannan gida a kai ku shan gida wannan shine dalili full stop maluman sunna suna iya faɗa wa kowa gaskiya kuma ko baka aure gaskiyar sanda take budurwa ba bayan ta zama bazawara zaka zo ka aure ta tsoro na uku shi ake cewa kaufu sirri me ake cewa kaufu sirri kaufu sirri shine ka ji tsoron wani zai iya kulumboto ya cutar da kai wani wali mara rijista tofa maka ya ma watakila ka mutu wani boka wani malamin tsubbu wani masihirci wai kana jin tsoro Gaban ka na dukan uku uku akwai abin da zai ya bullowa da shi ya cutar da kai wani wanda aka rike abun bauta kai ka masa zanga-zanga kana jin tsoron zai iya cutar da kai shi irin wannan tsoron malaman aƙida sun tabbatar da shirka ne menene shirka ne ko wani boka ya harare ka ya ce da mu za a ja to billahi lazi za ka gani shikenan sai hanta ka ta kada ka ce na shiga uku mushrik wannan tsoron shirka ne wannan tsoron menene shirka ne wannan ne dalilin da ya sa a lokacin da ɗaya daga cikin annabawan Allah mutanensa suka yi masa barazana cewa gumakansu na iya cutar da shi suka ce in na ƙulu illa a tara ka ba'adu alihatina na ƙulu illa a tara ka ba'adu alihatina bi su ƙwala inni ushidu Allah washhadu washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار ربة إلا هو آخذ بناصيتها wannan gaskiya ne lokacin da suka ce masa inna kulu mu ba abin da muke faɗa illa ataraka ba'du alihatina bisu face sashin gumakanmu ne da kake suka su kake zage su kake musu batanci kake cewa suna wuta to su ne suka fusata sai suka dan shafa maka wani bala'i sai suka shafe ka da cutarwa to shi annabi ya sai in ya yadda da wannan magana shirka shi. in ya yadda za su iya cutar da shi menene wallahi in ka yadda tijjani daga kabari zai iya cutar da kai ka zama mushriki in ka yadda in yasi zai cutar da kai ka zama mushriki in ka yadda to balle wali mai ganga balle wali mai piano da kai da zai cutar da kai ka zama mushriki a in zai cutar da kai shi yana ina ba ku an samu ba to ya kai ya mutu ya kai ya mutu in yana iya cutarwa shi ya kai ya mutu ya kai sakaci wanda Allah ke iya kashe shi zai iya mutuwa kuma kake tunanin wai zai zai mai maka matsala kuma yana garin kana garin ana ta gwagwarmaya bai iya ba wai sai bayan da ya mutu ne tukuna kake jin tsoronsa a nan duniya ma bai iya ba sai daga lahira zai ma kutubo shi ya san cewa idan ya yarda da wannan shirka ne shi yasa buɗar bakin annabi kala sai ce inni ushidullaha farko dai ku sani ina shaidar wa Allah washadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna na barranta daga abin da kuke yin shirka da shi min dunihi koma bayan Allah kuma da ku da su abubuwan da kuke bautar gaba daya fakidu ne jami'an jami'an gaba daya ku haɗu ku iya ƙulla makirci ku gama da ni in kun isa wala zirun kada ku jinkirta mun ko da sekon daya za su iya ya ce musu inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha shi wannan ubangijin na da na dogara da shi babu wani abu da yake rarrafe yake tattakawa a doron wannan ƙasa face shi ke da makwarkwadarsa inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan hanya madaidaiciya ku ji yadda annabi ya fusata yake wa'azin tauhidi yake wa'azin aqida saboda kawai an jingina masa cewa wani halitta cikin halittun Allah mara rai wai kuma zai iya cutar da shi zai iya goga masa wani bala'i ya san shirka ne shi yasa ya rinka lugude a kai kai wallahi babu wani dan bid'a mai rai ko matacce da muke tsoron ya iya goga mana wani shari babu shi babu wani wali mara rijista rayayye ko matacce da muke tunanin zai iya amfanar mu ko zai iya cutar da mu babu shi suna da rai ma ba su iya ba mu hujja ba suna da rai ma ba su iya kawo dalili ba mun ja aya ba su da aya mun ja hadisi ba su da hadisi they become completely confused mun yi defeating ɗinsu intellectually ba su iyawa in kuma suna gardama malamin bidi'a ko giyar wake ya sha ga fili ga mai doki ya zo a baje kolin qur'ani da hadisi sai dai su yi karyar banza in ba mana amma da mun zo dole zancen ya canja tun manya-manyan maluman muke kira sun gagara fitowa har mu ƙanana-ƙanana mun fara bullowa mun dunguri su sun gagara ansa kenan ba mai iya cutarwa sewa ba mai iya amfanarwa sewa aƙidar mai imani da waye dogara wannan annabin da waye ce ya dogara wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ميكي غريم الله نتوكل على الله إذا زام غاغر دوغرا غا الله alhali duk gatan da Allah yake wa dan adam a duniya ba wanda bai mana ba wani babban gata Allah yake wa dan adam a duniya shine dora ka kan shirya wa qad hadana subulana alhali ubangiji ya shirya da mu hanyar da za mu bi mu bauta masa mu koma zuwa gare shi mu samu rahama Allah ya mana wannan baiwa menene abin da ya saura Allah ya karantar da mu aqida ta hanyar annabinsa ta hanyar qur'aninsa da sunnar manzansa mun gane sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun kama mun rike gamgam ko sunna ko kafar katako Allah da ya mana wannan gata dan me ba za mu dogara a gare shi ba ko kana jin kana da kokonto kan wannan hanyar ba ita Allah yake so ba wannan sunnar ko kana kokonton ba ita Allah yake so ba kun sa ko wanda zaka ji na ce maka wai shi ya rure to ni abun ne babu tabbas duk lalibi ake cikin duhu sai an je can lahira zai ga duhu matsiyaci kai ke lalube cikin duhu mu ba cikin duhu muke lalube ba wani kuma ya ce wai shi an rura shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ni ban san inda na nufa ba jahannama ka nufa mun san inda ka nufa ka zo mu baka address har da lambar gida in baka san inda ka nufa mu mun san inda ka nufa wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma azaitumuna duk cutar wadda yan bidiya kuka mana za mu yi hakuri duk zagin da za ku yi mana za mu yi hakuri duk kazafin da za ku yi mana za mu yi hakuri ba ku yi maganinmu mu ba idan kuna so ku yi maganinmu mu ku kawo aya ko hadisi kun yi maganinmu. mu wai wani wani ala ta malam an ce yi accident ana kankarar naman ka a jikin kwalta na ce masa ba gaskiya ne ce na ala ta malam kana na raye sai na tambaye shi na ce da wani layi na ka kira ni ya ce mtn na ce akwai sabis din mtn a lahira ne shi da kasa sai kwashe da dariya ce wallahi malam babu to ya kai ka same da alayi mtn kuma na lahira kuma ka yadda a lahira in daga lahira muke magana kuma ka yadda a lahira babu sabis da mtn to yanzu ka dara mai aksi zai mu mutu wannan shi ya nuna bamu da gaskiya mutum nawa suke aksi zai suka mutu mutum nawa kai accident ka mutu alama ne na baka kan gaskiya mu mutu alama ne na bakan gaskiya muke ba kenan annabi bakan gaskiya yake batun da ya bari ya mutu sayyidina abubakar bakan gaskiya yake ba da umar da usman da aliyu to menene ke nuna kan gaskiya nake ko ba rashin gaskiya nake ba tijjani ya mutu ko bai mutu ba abdulkadir ya mutu ko bai mutu ba kumaini ya mutu ko bai mutu ba in yasi ya mutu ko bai mutu ba to kenan duk saboda ba su da gaskiya ne suka mutu saboda me kun san dalilin da ya sa ake kirkiro wannan karyar shi wannan wali mai gangan da ya mutu duk wannan karamar da ake yi ba saboda shi ake yi ba ku saurara ku ji wani abu da malaman bidiya na taba gaya muku duk inda ka samu malamin bidi'a to zai samu wani ya tara masa kasa ya nuna babu mai karama ka masa wani wanda ya mutu amma to sai ya kwashe karamar ta bayan gida sai ya dawo kansa da ita shi wannan wanda yake da rai munafiki shi zai tara wannan karama ba dan wancan ɗin ba domin karama shi ma ta yi me shi ma ta biyo shi ko ba haka ba akwai wani daga cikin malaman a Najeriya ya yi wa'azi duk karamomin da ya tara wa inyasi bayan ya gama sai ya ce to shi inyasi daga cikin manya-manyan karamominsa shine Allah ya sa mahaddatan Qur'ani a gidan shi shi yasa ya yi shekara 60 ya haifi yaya 60 duk sun zama hafizai duk sai da ya gama sai ya ce to kun ga haka ni ma gani hafizi ubana hafizi uban ubana hafizi na da budurwa kun ga da ya fara tara karama wa ya fara tarawa in yasi ko da ya tarawa in yasi daga nan sai ya kwashe karama ya dawo da ita kanwa a nan Kano an samu wani yana so ya kwace wa mutane fili kawai ya zo ya samu filin mutane mai kyau da bakin hanya kawai ya zauna ya lankwashe buye da dogon carbi ya kace hanje akuya da tuntaye kawai ya ta kuka kami ai haka jama'a sun taru ya algafar ta malam ke kuka sai kuka yake aka ce lafiya ya ce kabarin wani waliyi na gano ya mutu yau sama da shekara ɗari uku daidai nan aka binne shi kamin ya mutu ya ce ta hanyar ramin tururuwa za a gano kabarinsa kun ga ramin tururuwa kuma dama ya ce babu wani wali wanda zai gane wanda zai gane kabarinsa sai wali dan uwan shi kun ga yanzu ya gano kabarin wani wali mai shekara ɗari nawa ɗari uku ko kuma ta wace hanya za a gane kabarin sai ta hanyar tururuwa amma ba kowa zai iya gano kabarin ta hanyar turuwa ba sai wa sai wali dan uwan wancan wali. to shi gashi yanzu ya gano to shi ya zama me <laughs> to duk inda ka ji dan bid'a ya tara wani karama to ba wannan yake so ya samu karama ba kansa zai dawo da ita yanzu a ita wannan tatsuniyar da ake ta wali mai ganga ai akwai mai gidan shi ko ba mai gidan shi a nan karo in ba ku san shi ba ni na san akwai mai gidan shi akwai mai gidan yana nan ko mai hawa dutsen tsumburbula mai hawa dutsen dala ko ba ku san shi ba ranar takuta ha to da shi wannan mai ganga ya mutu sai aka kirkiro karamomi da yawa cewa wanda ya masa wankan gawa ma sai da ya haukace saboda tsabar karama da ya gani yana masa wankan gawa wani kanshin turare na tashi da ba taba jin kanshin turare irin wannan ba kuma ana masa wankan gawa yana dariya sannan da aka je za a binne shi da an sa a cikin kabari sai kabarin ya kara fadi sai a cike a cike da bulo sai a samo jan bulo haka sai a ci ciki a ci ciki da an sake daukowa an sake mai da shi sai kabarin ya kara budawa karshe dai sai aka gane mala'iku ke bude kabarin shi yasa sai aka dudu an gane wannan aka yi ta tara karamomi sai aka ce don ana so karamar ta kara tafiya da nisa sai aka ce cikin karamomi ma ai wannan malamin na yan izala kabiru gombe ai ya yi rantsuwa a wajen wa'azi cewa wai shi wancan wali mai ganga yana wuta ya ce idan baya wuta allah ya canja halittarsa kawai yana saukowa daga kan mimbari kawai sai aka jikinsa na rawa sai ya fara rikidewa sai bakin ya koma irin na horo kan ya koma irin na biri saboda ya tsokano manya farko dai shi labarin karan kansa an san karya ne an san ne? karya ne ba al'ada ce ta malaman sunna wani ya mutu su ce yana wuta ko yana aljanna ba yan bidiya ne ke cewa wane na wuta ko wane yana aljanna idan ya mutu maluman sunna muna fada ba mu fada in ba Allah ya faɗa mana sunanka a Qur'ani yace kana wuta ba mu faɗa in ba Allah ya nuna maka na sunanka a Qur'ani yace kana aljanna ba mu faɗa idan ba annabi ya faɗa mana a hadisin sa kana wuta ba mu yadda ba mu faɗa in ba annabi ya faɗa mana a hadisi kana aljanna ba mu faɗa yan bidiya ne ke rarraba wuta da rarraba aljanna a ce dan gumi gungumen wutar jahannama ba abin da ba faɗa ba mutum ya ɗora ƙur'ani ya rantsa ya ce yan izala ba jahannama za su tafi ba duk ya rantsuwa sai kammala yana faruwa ko baya faruwa wannan ɗabi'a ce ta suwa ɗabi'a ce ta yan bidi'a na sa kuɗi naira miliyan goma na ce duk wanda ya samu kasa ɗin ya kawo zambiya kuma wallahi zambiya ina faɗin wannan magana wani mutum ya kira ni a waya sai da ya mun rantsuwa ya ce wallahi ni ma na ƙara naira miliyan goma ga duk wanda ya kawo kasa ɗin an hada da taka miliyan nawa ya ce to ni bayan miliyan goma mutumin ya faɗi duk kalan motar da yake so a najeriya zan bashi kyauta kuma wanda ya faɗi magana ya mallaki miliyan goma kuma ya mallaki motar amma har yau an kawo saboda mai ce karya ce zuƙi ta mallaki to abin da zai dame ka shine duk wannan karamomin da aka yi ta tattarawa har aka shigo da mu ciki to dole akwai wani wanda shi yake so ya kwashe martaba ka domin wancan ya mutu yana kabari ba ta shi suke ba akwai wani mai rai dan cuwa-cuwa da shi yake so ya amfani da wannan damar duka shi kuma sai ya tara wa kansa matsayi kusa me yake faruwa da aka yi wannan sai shi wannan mai gidan wanda shi yana nan da rai sai ya ce to ai ku ba ku san ma matsayin wannan mai fiyano ba ya ce billahi lazi abin da ya sa ma har na yadda mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi saboda annabi ya zo ya same, ya faɗa min cewa in hannai haƙuri ya mutu to annabi da kansa zai karɓi bakuncinsa to da annabi ya zo ya saman ya min wannan magana ya lallashe ni da ita shi ya sa hannai haƙuri na bari mala'ikan mutuwa ya karɓi shi to yanzu shi ya zama mai shi mai gidan ya zama babban ne ya zama babban wali ko kuma sai a ce yake abin nan fa yi kama da gaskiya tun daga almajirin shi wannan dan karami karamin waliyin ga karamomin da muka gani to shi in ya faɗi wannan karama babu mamaki a ciki sai a yi daraita wannan ita ce damfarar yan bidiya duk inda suke sai dai matsiyata mun gane ƙarya suke ba su tare da Allah kuma ba mu su ba mu su. idan da gaske suna da wata karama da za su iya yi su ban mu murayu su aika da mu lahira gaba ɗaya mu idan suna da karama da za su iya yi bar wani malamin sunna guda ɗaya ci gaba da rayuwa kuna jin da suna da yadda za su iya mana tofi mu mutu suna da karama akwai malamin suna ɗaya a najeriya akwai malamin sunnan da yanzu za su bashi yana yawa yana karantar da aƙida in za ku buɗe masallatai ba wajen 'yan sanda suke zuwa ta rikici ba in za ku yi wa'azi ba wajen 'yan sanda suke zuwa ta rikici ba da suna da karama don me ba za su yi wata karama ba idan kun zo wajen filin wa'azin ƙasa ta buɗe gaba ɗaya ku nutse don me ba za su yi wannan karamar ba maimakon ai haka sai a turo 'yan iska yo karamar turo 'yan iska 'yan siyasa mu na najeriya ma suna da ita ko ba su da ita in dai karamar turo 'yan iska ne ba su da ita har su wannan bai girgiza imanin mai imani bai girgiza aƙidar mai aƙida kuma don kayi wannan sharri kuma Allah ne ya tauna musu asiri mun dade da cewa makaryata ne almajiransu suka ɗauka ba za su iya ƙarya ba saboda sun ga girman rawaninsu da tsayin carbinsu da fiki-fiki da suke yi da ido kamar gaskiya suke faɗa in mun ce makaryata ne sai a ce bamu da kunya mun ci mutuncin manya to yanzu wannan karyar da suka yi akwai wanda bai gane karya ba ce duk wuraren da aka yi maulidi a ƙasar nan sai da suka faɗa kuma ya tabbata karya ne kun san wani abu wallahi yan bidiya suna na yanzu a najeriya matsiyaciya suna mata saki uku uku suna shigewa sunna sai su ce a'a ashe aka ramaka ma zai iya kwanta da karya to wallahi ya sha da karya muna zuwa za mu shigo na abuja muka tsaya wani gidan mai a ƙauye za mu sha mai wasu yara 'yan ƙanana masu tallar gyaɗa 'yan mata 'yan ƙanana direba ya buɗe mota ana zuba mai ni kuma na sauke gilas hakan nan eh, nan sha iska ina riƙe da handset a hannuna sai na ji yara suna la kyamara ta yi ƙarya kyamara ta yi ƙarya direba na ya ce ke yarinya ba kyamara ce ta yi ƙarya ba akaramakalla shi ne wanda ya shirga ta to yau sun fallasa gaban mabiyansu ko ba su fallasa ba sun zama makaryata ko ba su zama makaryata ba kaddara ma mu mutu yau su suka kashe mu Wa ya kashe mu malaman suna nawa suka mutu a najeriya gumi ya rasu ko bai rasu ba su suka kashe shi sheikh ismail idris sheikh abubakar imam ikara sheikh jafar mahmud adam kano sheik lawa mai turnuku sheik sheik sheik yan bidiya najeriya ne suka je suka kashe su wa ya karbi rayuwarsu nafsin ta illa bi تموت kitaban muajjala ya كتابا gari Allah ya ce wa ma kana li nafsin bai kasancewa ga wata rai an ta mutu ta mutu illa bi izinin sai da izinin Allah ba su kashewa ba su rayawa ba su talautawa mafi yawansu ba 'yan maula ne ko ba 'yan maula ba ne ko ba mabarata ba ne duk 'yan maula ne mafi yawa da 'yan sadaka uku da bakwai da arba'in kana jin idan malami yana cefa ne bai da matsala zai iya gano yau kawunka kwanansa arba'in da mutuwa yaushe yake da wannan lokaci ba talauci ne matsa masa lamba bai ta lissafi arba'in na shekara ya zo ya ce gani in ka ce lafiya ya fashe da kuka ya ce kawunka ya mutu ya kwana arba'in ya kumbura zai fashe amma ka manta me yake nema na ce fa yake nema ba su kashewa ba su layawa ba su azurtawa ba su mai ba su da farkon izala cewa ake duk wanda ya shiga izala sai ya tsiyaci ta duk matsiyata ne daga baya Allah ya rufa malaman izala asiri suna cikin wadata kalli alaran man alaran dan tsaya daga nan da Allah tsakaninka da Allah gwamnan jihar ku ya taba sa irin wannan rigar tsakaninka da Allah yana shi rufe asiri wa ya rufa masa asiri Allah da Allah ya rufa bari sai Sheikh Abdullahi Balala ya hau min bari tukunna Allah lafiya lafiya to da Allah ya rufa malaman sunna asiri da 'yan inzala da ahalin sunna sai aka dawo kuma yanzu labarin sai ya canja sai aka ce to me abun mamaki ai da ma kudi ake aiko musu daga Isra'ila da an ce duk wanda ya shigo zai tsiyace yanzu kuma an dawo kudi ake aiko mana daga ina Allah sarki yan bidiya wannan ba zai dame mu ba wala nasbiranna ala ma azaitumuna duk cutar wanda kuka yi mana za mu yi hakuri duk cutar wanda kuka yi mana ku zagi wanda kuka ga dama ku kai wanda kuka ga dama wuta cikin maluman mu ku faɗi duk abin da kuka ga damar faɗa hankalin mu bai tashi ran mu bai ɓaci kuma a wajen mu ba ku yi maganin mu ba wannan ba zai raba mu da hanyar da muka ɗauka ba saboda mai wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun duk wanda zai yi dogaro dogaron ya yi amfani to ya dogara ga Allah duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba akwai nasara a ciki ba nasara a ciki a ah? to in ka dogara da sarkin garin ku zai iya mutuwa ko ba zai mutu ba in ka dogara ga gwamna zai mutu ko ba zai mutu ba وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي إن ذاك دوغرو وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغر غرايي وند با يموتوا وانيني الحي الذي لا يموت الله شيني الحي الذي لا يموت rayayye wanda bai da bai mutuwa kuma wallahi da shi muka dogara wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi kuma ka rinka yi masa tasbihi kana godiya zuwa gare shi inji Allah madaukakin sarki na taba gaya muku wani gari da muka je muka yi wa'azi wai garin mayu ne garin me kuma ranar ya hau kan mayu muka musu saitin hamma da gyaran kafireto akan mimbari kun san wani abu wallahi bayan mun dawo masauki a shi har shugabannin kungiya na garin sun tsorita bayan mun dawo ana gafarta malam maganar nan da kai mu fa anan babba ce na ce wace magana ni har na mamanta maganar mai taɗin nan da kai mu fa an ce akwai ta to akwai wanda ma aka ce ya ce ɗari ba ɗaya na ce gani ga alarama ɗari da ɗaya domin kan mimbari na ce in akwai maye a garin to kai ya banni in kai safe ya cinye kurwata na bashi idan ya kuskure ya banni na kai safe to Allah ya tsine masa albarka da daddaren tashi na rinka surfawa matsiyata ayatul kursiyu kun san wani abu wallahi tun da na zo duniya ban taba jin karfi kamar washe gari da tashi da safe ba maye ba da maita ya zo ba ko gaba da gaba ya zo fale ta faddal mashkuran ma'am kai ahlus sunna kada ku ji tsoron kowa sai Allah ba mai iya muku komai sai Allah ba mai iya cutar da ku ba da yardar Allah ba ba mai iya amfanar da ku ba da yardar Allah ba ba abin da ba su yi ba sun yi kulumboto an yi tabbar da kafa dubu an ce ma wai a kifa an kife suka kifa Allah ya kife matsiyata kai kullum bana. إلا ما كتب الله لنا هو مولانا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا أها وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا أها فعليه توكلوا توكلوا إن كنتم مسلمين الله يشي قل كفر أمس يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشي مسلم يصيبنا babu abin da zai same mu ba wani abu da zai same mu illa ma kataba Allahu lana face abin da Allah ya yi me face abin da Allah ya rubuta mana shi yasa za ga duk taron mun nan ba mai laya ba mai guru ba mai karhu ba mai daga ba mai baru uwa uba ba mai daushe tsini ba mai kaskaifi ba mai kaudabara ba mai baduhu kai baduhu ba ko ba haske ba mai ita amma kuma gani nan bari nan da da Allah me muka rike a uzu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma kala yi uku da safe yi uku da yamma a uzu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma kala me muka rike bismillahi alladhi la yadurru ma azmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim rike uku da safe uku da yamma ko kuna ma bata cizon ka da yardar Allah in ka san gidan sarkin aljanu je kaka kwana wallahi in ka san gidan sarkin aljanu je ka kwana ba abin da zai same ka duk kuma abin da ga ya same ka Allah ne kuma ba mu fi karfin Allah ya jarrabe mu ba ko mun fi karfin Allah ya jarrabe mu ba mu fi karfi ba amma ba mutuwa ce abun tsoro ba mutuwa kan bid'a ba mutuwa ce abun tsoro ba mutuwa kan shirka ka mutu kana mushiriki ka mutu kana dan bid'a to nan aka samu matsala dan mutuwa kowa ma zai mutu mallam ya mutu bi saifi mata bi gairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu wanda bai mutu da takobi ba ma zai mutu ta wata hanyar ba ta takobi ba ba mutuwa ce matsala ba mutuwa ba aƙida mutuwa ba imani mutuwa kan shirka mutuwa kan kafirci mutuwa kan bid'a mutuwa ɗaure da laya mutuwa ka dawo gidan boka mutuwa ka sha jinin mutane mutuwa ba ba ba ba amma in ba wannan ba kullun yusibana faɗa musu babu abin da zai same mu illa ma ka kataballahu lana face abin da Allah madaukin sarki ya shar'a ya ainihin wato kaddara mana a nan gurin malamai suka ce illa ma kataballahu lana kitaba qadariyya ce dama kitaba a ƙur'ani mai girma akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba qadariyya wannan ita ce me kitaba qadariyya illa ma qaddarallahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddaro idan Allah ya kaddaro akwai mai iya hanawa ba mai iya hanawa mala'iku Allah ya sa suna yi wa ɗan adam security lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min yahfazu yahfazunahu min amrillah min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال واتو دان ادم الله يا سا ملائكو masu gadin sai inji Allah mala'ikun kuma almu'aqibat masu canjin duti akwai masu dutin rana akwai masu dutin dare me aikin wayannan mala'iku ya Zunahu suna ba ɗan adam tsaro da kariya min amrillahi ai bi amrillahi da umarnin Allah madaukakin sarki sai malamai suka ce duk wani abu da zai samu dan adam waɗannan mala'iku ke jan daga su tare amma idan kaddara Allah ta tinkaro mala'iku suka ja daga za su tare sai Allah ya ce kai mala'iku wannan kaddara ta ce na riga na zarta ku kauce ku bata wuri ta bangaje shi sai mala'iku su janye sai dan a bai karya ma kafar baya kenan babu abin da zai same ka sai abin da wa shine illa ma kataba Allahu lana huwa maulana Allah shine majibincin mu. da shi muka dogara gare shi muke neman wadata gare shi muke neman rufin asiri gare shi muke neman lafiya gare shi muke neman arziki duk abin da muke nema wajen wa muke nema wajen Allah muke nema shine huwa maulana Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minun duk masu imani in za su dogara su dogara da wa su dogara ga Allah saboda haka ya kuwa halin sunna ku rike Allah ku dogara ga Allah ba mai cutar da ku banda sai in Allah ya amince in Allah bai amince ba ba mai iya cutar da kai ba mai iya amfanar da kai kada ka ji tsoron kowa kar ka ji tsoron wani waliyi marar rijista duk tsawon rawaninsa duk girman alkebarsa duk yawan tuntayen carbinsa kada ka yi shakkarsa duk yawan gangunansa kada ka ji tsoronsa kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro ba mu tsoron kowa yan bidiya ne za ka ji wai idan wani abu ya faru wai zai yi rantsuwa ta ƙarshe ya ce kwaron kwatsin gajimare a radu sai a ce kai ka bi a hankali hadari ake ana ruwan sama kada ta faɗo wannan dan menene dan bidiya ne shi yasa yake tsoron wa yake tsoron aradu mu aradun ba mu tsoronta kun san me yasa ba mu tsoronta saboda ita ma aradun baiwar Allah ce Allah take bauta wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iq wa yursilu as-sawa'iq fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah kaji matsalar yan bid'a hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal Allah ya ce wa yusabbihu ra'adu bi hamdihi, aradu ma tasbihi take yi wa Allah tare da tahmidi kai aradu na subhanallahi wa bihamdihi saboda tana tsoron Allah wal mala'ikatu mala'iku ma suna yi wa Allah tasbihi min kifatihi saboda tsoron Allah madaukin sarki kai kuma ka tsaya kana tsoron aradu kana tsoron wani wali mara rijista kana tsoron maye kana tsoron boka kana tsoron malamin tsubbu kai duk wayannan ka tattara su alaramma je ka suratu yunus a lokacin da aka yi wa annabi nuhu barazana cewa idan bai miƙa wuya ba allolinsu abubuwan bautarsu za su iya cutar da annabi nuhu annabi nuhu mai Allah ya ce watlu alaihim ba nuhin iz qala ya kaumi in kana kabura alaikum maqami ya in كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا يا رما إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا يا دنجري يا دنجري فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم إيه كنا cikin naki ya fi kasar sarari ilayya wala tunzirun in sun kasa fa in sun kasa fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah to ya lamar yake wa ma ana bi qarid in ajriya illa lillah umirtu an akuna illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin العالمين abinda annabi nuhu ya faɗa wa sa muna faɗa wa 'yan bidiyar najeriya abinda annabi nuhu ya faɗa wa sa muna faɗa wa 'yan bidiyar afirka ya na gani jikinsa ya fara rawa ko ka tsorita ne in tsoro kake ji sai inda dare maka mu ba ja da baya ba daga kafa forward ever backward never masu cewa a lallaba bi a hankali ba za mu lallaba ba ɗari biyu da tamanin za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwana abinda annabi nuhu ya faɗawa wa 'yan bidi'an zamaninsa muna fada wa 'yan bidi'an najeriya da 'yan bidi'an afirka allah ya ce watulu alaihim na ba'a nuhin kusan wai wa'azin da muke ne ya dame su wai mun matsa lamba mun matsa lamba mun fitine su to ku bar shirka da bidi'a mu daina fitinar ku matukar kuna shirka kuna bid'a fitina yanzu aka fara in mun mutu wasu suna nan suna jira za su dora su yi forward to annabi nuhu ya yi wa'azi ya hana shirka ya hana bidi'a, ya matsa lamba abubuwan bauta ya takura su ya hada su da bango kai karshe sai faɗa musu wani public announcement shine Allah ya ce iz qala liqaumihi yayin da ya faɗa wa mutanen sai ce ya qaumi ya ku mutane na ni ma ina faɗa muku ya ahala bid'a fi Najeriya wa garbi Ifirikiya. in kana kabura alaikum makami annabi nuhu ya ce kai ku saurara ku ji idan matsayata ta annabin Allah ta muku ta muku girma kuran ku ba zai iya dauka ba wa tazkiri bi ayatin lahi in wannan wa'azin da nake muku da ayoyin Allah da ayoyin wa muke wa'azi annabi nuhu ya ce in wannan wa'azin da nake muku da ayoyin Allah nake cewa a shirka ku abun ya muku nauyi an kure ku an hada ku da bango abun ya kawo muku makoshi kun kumbura yanzu kun kai matsayin da kun zartar da hukunci ba za ku daure ba sai dai duk abin da za a yi ba ku ƙara saurarawa yanzu kun zartar kun gama fusata annabi nuhu ya ce to fa'alallahi tawakkaltu farko dai ni ga Allah na dogara ga dogara ga Allah ya ce fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku je ku hada duk kulumbotanku da abubuwan botakun nan koma bayan Allah duk ku tattaro su ku haɗu ku zartar da abin da za ku zartar a kaina in kun tashi zartarwa sun kun amurkum alaikum gumma kar ku shiga ɗaki ku ɓuya ku yi ku fito sarari ku fito sarari ku yi duk shirin da za ku yi da kulumbotan da za ku yi da surkullan da za ku yi duk ku fito fili ku yi sun makazu alayya ku gama da ni gaba ɗaya falatun ziru na ku jinkirta mun komiti ɗaya in ji annabi nuhu ya ku yan a Najeriya idan wa'azin nan da muke muke cewa abi Allah ya muku zafi ba ku iya haƙuri to shawarar da muke baku ku tattaro duk waliyanku na marasa rijista da masu ganga da masu fiyano da marasa ganga duk ku tattara su wuri daya idan kuka tattara duk kulumboto da surkullan da za ku yi ku yi ku gama da mu malaman sunna gaba daya kar ku jinkirta mana ina mala yake mala zo ya hau kan wannan mimbari <laughs> kai malan na tasowa ba ku yi kabara ba mata ku ce Allahu akbar akbar Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah